Wasiƙanmu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Gamba Bara'u Fataskum, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Salamu alaikum BOA, ku mika na wajen 'yan uwana jama'ar Arewa da ma ƙasar baki ɗaya, cewar wallahi mu koma ga Allah irin wannan hali na bala'i da muka tsinci kanmu a ciki. A wannan zamani sai mu yi ta istighfari mu koma ga Allah mu roƙi Allah ya yafe muna laifuffukanmu da muka aiwatar, kuma mu guji saɓa ma Allah, mu gyara mu'amalar mu da junanmu, kuma mu guji hassada da mugunta da ƙyashi, mu daina cin amanar junanmu. Idan har muka gyara waɗannan kurakuran namu, sai Allah ya ba mu shugabanni waɗanda za su tausaya mana. Allah ya ba mu ikon amin. Kuma don Allah idan za mu fita gidajenmu kullum, mu yi nasiha ga iyalanmu, don ba lalle bane mu koma gida lafiya don kasar tamu ba ta da tabbas da fatar Allah ya kawo na dauki da agaji a halin da muke ciki a wannan kasa tamu Najeriya da ba ta da tabbas in tsaro wasiƙa ta gaba ta fito ne daga gurin Matthew Garba ya ce Allah ya sa ziyarar da Paparoma Francis yake yi a ƙasar Turkiyya ta ƙara kyakkyawar danƙon zumunci tsakanin al'ummar musulmi da kiristoci da ke ƙasar. Masu iya magana sun ce zumunta a ƙafa take. Wasiƙa ta gaba ta fito ne da gurin Haruna Muhammad Katsina, jigon ƙungiyar muryar jama'a, ya ce, ‘Yan jam'iyyar adawa MNSDA nasara da ke ƙasar Nijar ya kamata ku ƙara azama sosai wajen ƙoƙarin haɗa kawunan ku wuri ɗaya, domin yin hakan ne kawai zai kai ku ga nasara don lashe zaɓen da ke tafi, kuma ina muku fatan samun nasara domin ku kai al'ummar ƙasar Nijar tudun mun tsira.